أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعده yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta ba'id wa bayyin wabtadi fil amkina باعد وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر نكرة كما لباغ من مفر للانتهاء حتى ولام وإله حتى ولام وإله ومن وباء يفهمان بدلا ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفي وفي تعدية أيضا وتعليل قفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية تستبن بباء وزيد والظرفية تستبن بباء وفي وقد يبينان السبب وفي وقد يبينان السبب طيب satin da ya wuce mun fara magana kan huruful jar muka ce jar shine mai ja abin da ya rakito shine majrur shine aka samu jarun wa majrur to mun ambaci huruful jab guda ashirin sannan muka yi bayanin a wuraren da suke zuwa to yanzu malam zai fara mana bayanin ma'anonin haruful jar ma'ana kaza yakan kasance da ma'anan kaza kuma kaza yakan zo da ma'anan kaza to ashe kenan kaza, idan jumla kai ta zo maka kafin kai hukunci nihaiyan akan al'amari dole sai ka san ma'anonin abinda abin ya kunsa muna fahimta طيب kamar misali min min تأتي للتبعيد ما نأمن قلي كما مثال قول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله يعني بعض الناس تبعيد أفا أنت سنة تأتي للتبيين بيان جنس بيان الجنس فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا يعني اجتنب الرجس من جنس الأوثان da duk yadda gunki yake a nisance shi jinsin wasani a nisance shi ana fahimta wannan magana sannan har yanzu min nan tana zuwa wato abin nan lilibtida ilgaya lilibtida algaya daga farowa daga wani wuri zuwa wani wuri kaman subhanalladhi asra bi abdihi laylan min ibtida'il ghaya daga can min al-masjid harami ila al-masjid al-aqsa kaga man anan min anan libtida'il ghaya <coughs> ana fahimta yana ce la masjidun ussisa min awwal yau ibtida'il ghaya daga ran da kuka je shi masallaci ne ussisa ala طيب shi ne malam ke cewa ba'id wato ka keɓance wa bayyin sannan ka yi bayanin aljins wabtadi algaya ka faro kuma daga farowan gaya ibtida'ul gaya bi ma'ana tufidu tabi'id sannan bayanul jins sannan ibtida'ul gaya fil amkina a wurare makan amkina wurare da yawa wato ya fi yawa a cikin amkina fiye da azmina a cikin azmina kaɗan ne amma a cikin amkina da yawa ne minal masjidi ai wuri ne amma ce ce min awwal yawm zaman ne an fahimta amma fil amkina aksar wa fil azmina aqal muna fahimta kai bi min duk waɗannan bayanan da min ne fa ba'id wa bayyin wabtadi fil amkina min da ita wa qad ta'ti li bad'il azmina qad li don ta haɗu da fi'li mudari ana amma so wani dan lokaci takan zo a cikin ibtida'ul ghaya fil azmina amma bi qilla wa qad ta'ti an fahimta five to ba ma ma'ananta kadai ba kenan kun ga mun samu uku a tabid bayanul jins sannan muka ce ibtida'ul ghaya sannan kuma takan do za'ida amma ziyaranta ta bi shartain inda al wa bi shartin inda al-kufiyin basrawa suka ce sharadin ziyadan ta an yakuna majruruha nakira wa an takuna masbuqatan bi nafyin aw shibhihi ya kasance majrurin ta nakira ne sannan kuma ya kasance an yi isbaqin ta bin nafi in kaji an ce nafi ma'lum in kaji an ce shibhun nafi shine istifham ko kuma annahyu shine shibhu annafi istifham ko kuma annahyu misali kaman an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir bashir nakira ne wala ma'rifa nakira an fahimta masbuq bin nafi wala la' masbukun bin nafi ma ja'ana tab in ka tashi irabi zaka ce min dinnan za'ida bashirin majrurun lafzan marfu'an mahallan an fahimta ba طيب ko kuma hal min khaliqin ghairullah hal min khaliqin gashi masbukun bi al-istifham min anan zaka ce jima za'ida an fahimta khaliqin ismun majrurun lafzan marfu'un mahallan ala annahu fa'il abinna ala annahu khabar mubtada hal min a ala annahu mubtada domin hal wannan duka eh, abin nan asma'ul akwai istifamiyat dukkanin su huruf ne sai abubuwa guda dukkanin su asma ne sai abubuwa guda biyu hamzatul istifham da kuma hal su ne kaɗai huruf a cikin istifham a don haka kasantuwan hal din nan harafi ne sai mu ce khaliqun anan shine mubtada mun fahimta don ba ku manta ba wala yajuzu libtida bin nakira ma lam tufid ka inda zaidin namira wa hal fatan fikum an fahimta hal min khaliqin ghairullah don haka min anan majrurun lafz majrurun lafzan marfu'un mahallan ala asas annahu mubtada muna fahimta wani طيب sannan kuma ko kuma layu kamar ka ce la tadrib min ahadin la tadrib min ahadin la wannan nahiya aljazima haka ne tadrib mudari Majzun bila an nahiya aljazima wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban takdiruhu anta asalin sa la tadrib ahadan ne sai aka ce la tadrib min ahadin min sai mu ce harfu jar za'id ahadin majrurun lafzan mansubun mahallan ala asas annahu maf'ulun bih amma na taɓa muku wani bayani daqiq tsakanin ziyadatu min dinnan da kuma rashin sa misali kamar da Allah ya ce hal min khaliqin min dinnan tana da amfani kwarai ma'ana shin akwai wani abun halitta ko yaya yake akwai wani mai halitta koma bayan Allah ko yaya yake amma da ya share min Ya ce hal khaliqun ghayrullah ma'ana akwai wani abin halitta amma wanda bai kai Allah ba kaga diqqatul qur'an shine annabi ga muku misali cewa in kace mutum amma aka shay da kuma amma aka min shay akwai bambanci amma aka shay specific amount nake da bukata akwai certain amount din da in bai kai ba ba ni da bukatun shi amma amma aka min shay ko ya yake ka bani an fahimta haka kamar misalin ne zurtuka da iyaka zurtu shi yasa Allah ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sta'in da ya ce na abudu iyaka wa na sta'inu iyaka to da yufidu cewa eh muna bautansa kuma muna bautan wasu amma iyakan kai ne kadai muke bauta shi yasa mushrikai da yake suka ce makanu iyana ba su ce makanu ya na iyana ba don su kone watan kwata-kwata an fahimta da haka kace zurtuka kai na ziyarce ka amma ba kai bane maksud da ziyara na kewaye wasu wuraren sannan na faɗo maka amma iyaka zurtu tafiyar ta kace tun daga gida ana fahimta ne? Five. Shi ne yake cewa, ah, a wurin basurawa muka ce tana da sharaɗi guda biyu, amma kufawa su sharaɗi ne guda ɗaya sharaɗin kawai an ya kuna majururuha nakiratan walam yashtaritu sabqaha bin nafi ba lalle bane wai nafi ya gabace ta a in dai majrurun ta ya kasance misali na kira to shikenan ko ba samu nafi ba kawa su a wurin su za'ida ce an fahimta malam Shi ne ke cewa wazida akan yi amfani da ita a matsayin za'ida ita wace ce malamai min fi nafiyin a cikin nafi wa shibhihi shine nahayu da kuma me istifham to fajar kiratan. muka ce wa shibhihi fajar nakiratan kai wa kira jarra da min kamar misalin kama libaghin min mafar azzalimi ba shi da wurin gudu kaga ma nafiya ce mahallu shahid ma ga ta nan nafiya libaghin jar majrur min mafar min ita muke magana kai za'ida abinda yasa ya zama ta kasance za'ida li'annaha masbuqatun bin nafi muna fahimta طيب da hatta da allam da ila dukkaninsu suna amfanar da ƙurewa misali amma asali ila ne sallaitu ila subhi ila shine asalin hatta da Allah to amma hatta da ita da ila din an ce suna yi wa abin da yake ƙarshe ne jarra amma kamar ita hatta ko kuma abin da yake ya haɗu da ƙarshe misali kamar sallaitu hatta subhi kaga wannan ƙarshe ne ko kuma abin da ya haɗu da ƙarshen salamun hiya hatta matla'il fajr alfajir ne kurewa amma kaga matla ya hadu da karshen an fahimta don haka tana yi wa abin da yake ne karshe jarra ko kuma abin da ya hadu da karshen sai ta mashi jarra haka kuma Allah muna fahimta haka kuma ila to sai malam ke bayanin cewa kuma da min da alba ba mamaki suna iya bayanin badaliya ma'ana suna iya zuwa da ma'anan badal misali kaman walau na sha'u la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yani walau na sha'u la ja'alna badalakum mala'ikatan fil ardi yakhlufun min dinnan tufidul badaliyya muna fahimta haka alba kamar yadda zo cikin hadisi ma yasurruni biha humurun na'am kamar ka ce mutum ma yasurruni bika ahadun ba wani mutum wanda zai dada damun da kai in ajiye kan dauki wani ba ma yasurruni badalaka ahadun an fahimta sai ka ce ma yasurruni bika ahadun an fahimta yi tayyib abin nan ne malam ke cewa lilintiha hatta walamun wa'ila suna abin da ifadar intiha ƙorewa ƙarshe wa min wa ba'un yufhimani badala da min da alba ba mamaki ma'anarsu ya kasance albadaliya kaman walau na sha'u la ja'alna minkum badalakum ma yasurruni bika ahadun ma yasurruni ka ahadun عندها جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة لم تذق من يعني بدلا بقول الفستقة نعم ولا فهمت طيب اللام للملك لله ما في السماوات وما في الأرض لنا دار لام الملكية أم فهمت haka kuma shibhul mulk abin da ya kama da mulki kaman lizaidin sayyaratun tashi ce ba tashi ba ce a'a abin da yake wato an ba ka wada dani ne aka baka misali ba lallai kai ka mallaka ba an fahimta to haka kuma fi tana ifadan ta'adiyya wa fi ta'adiyatin aidan wa ta'lilun qafi lamul mulk tufidu ta'lil sannan tufidu ta'diya sannan tufidu milkiyya abu uku allam tufidu milkiya lana daru an fahimta sannan tufidu ta'diya fa habli min ladunka waliya habli allamu ta'diya saboda hab ka bada wa zai bada kai Allah subhanahu wa ta'ala wa zaka ba ni? lamu ta'diya ana fahimta maganar kuwa yawa ataitu ilaika na bada zuwa gare ka aw ataitu laka lamu ta'diya domin ata ya ta'adda ila maf'ulain ithnain ya kamata ce ataituhu iyaka sai na ce ataituhu laka don haka lamu ta'adiyya na mafolin bihi sannan tufidu ta'ali bayani ji'tu li ikramika nazo don girma maka allamu hunna zama ce ta'aliliya dama makasunin abinda ya kawo ni in girma maka. muna fahimta malamai ya ce? wallamu lil milk allam takan kasance lil milkiyya wa shibhihi da abin da ya kama da milkiya wa fi ta'adiyatin aidan haka kuma takan zo a cikin ta'adiyya wa ta'alilin haka da kuma bayani kofi akan bibiya a gano haka din wato tana da ma'anona guda uku kenan muna fahimta malamai tayi sai malam ke bayani lamun din nan har yanzu tana iya kasancewa za'ida na a in ka ji an ce ziyada ba zai ci amfani ba litaki dan karfafa magana kamar ka ce li zaidin darabtu zaidu na buga ba wani ba an fahimta allama huna za ta kasance misali abin nan za'ida zaidin kuma majrurun lafzan mansubun mahallan ala annahu maf'ulun bihi muqaddam asalinsa darabtu zaidan sai ka ce li zaidin darabtu don kana karfa magana an fahimta tab hakan nan kuma da fi da alba ba mamaki zo su ma don bayanin dalili alba tana iya kasancewa li bayani sabab fa bi zulmin min alladhina hadu me ya faru حرمنا عليهم طيبات وبصدهم عن سبيل الله alba'a huna lissabab ana fahimta tubayyinu sabab saboda Allah ya haramta musu wasu abubuwa da sauransu menene yasa bi saddihim an sabilillahi kaseera muna fahimta wallahi tayyib na fa bima naqdihim mithaqahum mulla an ce su ne me yasa bima naqdihim mithaqahum don haka alba huna sababiyya eh sannan kuma tufidu zarfiya har yanzu kamar yadda fi ke ifadin zarfiya misali kamar ka ce zaidun fil masjid wannan zarf ne haka eh haka kuma alba ita ma tufidu zarfiya misali wa innakum latamurruna alaihim musbihin bima'ana wa fil layl afala ta'qilu bil layl bima'ana wa fil layl ana fahimta malamai taib shi ne malam ke cewa wazida ita tana iya kasancewa za'ida ita wace ce allam wazzarfiyya tastabin bi ba ba'un ka nemi bayanin ta da zarfiyya wa billaili afala ta'qilun wa fi da kuma fi wa qad yubayyina ni sababa ba mamaki su da bayani sabab na wazida tana iya zuwa ƙararra sai muka ce ita ita lamu والظرفية تستبن بباء وفي الباء ده كان يمين بيان سوء ga zarfiyya ba un tana iya kasancewa zarfiyya fi dama al'aslu fiha a zarfiyya an fahimta faqad yubayyana ni sababa نعم سأصلي للفجر سأصلي للفجر إلى الفجر سأظل راجعا للفجر إلى الفجر نعم نعم النور لتباعد وبين وابتدئ في الأمتنة ايه يعني مثلا من تكن التبعيدية للتبيين بيان السبب da ibtida'ul kalam sai yace kuma wata ta tibi badal azmana ita wata labadil azmina din dukkan mitta baydiyya ce da wata ta bayyana ta ibtida ko ko ta ibtida'ul kalam ce kawai take zuwa a'a ita min din ita min din kanta ita min din ce kanta ai inda ta zo littabi'id ba nan ba ne bayanil jins ba nan ba ne ibtida'il ghaya ka fahimta to amma idan ta zo min din kanta ba mamaki ya zanto misali tana ya kasance libtida ilgaya ne tana ka zama na ibtida'il gaya amma ibtida'ul gaya din fil amkina ba maki kuma lil azmina ka gane na na istabin ka nemi bayani ka nemi yani bayyananta zuho daga bana eh ba'un wato ka nemi bayanin da zarfiya tana iya kasancewa zarfiya alba wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil laili wa fil laili bi ma'ana na kamar da suka ci su musariya suna da shakun guda biyu na a wurin ne Sa'ida. na to malam wato idan ta zo wa shi ne shi ne annahi wa lasifa na idan ta zo da annahi kenan misali duk inda ta zo annahi zan kaddara za ta zo ita har majrur zai zanto mansub mahallan na'am kamar da kake cewa la min ahad min ahad na'am wannan min ahad din inda la duk inda la tazo bi ma'ana duk inda la tazo shi majrur zai zanto mansubun ne mahallan kenan tunda ayin da kamar misali la tadrib min ahad ai la tadrib shi ne yake cewa wato ya danganta da shi fi'ilin shi fi'ilin in lazim ne to kaga ya dauki wani abu daban in kuma muta'addi ne ya dauki wani abu daban mana ya fahimta ne na ba su zuwa faye <laughs> na inda lamun ta zo zari da kan na za ta kasance wato aikinta baya fito a baya fito a farko ma'anar take zuwa take ganta zai gashi kuru-kuru amma ma'anance eh. kuma a cikin ma'anar tana ƙara ta da amfani da zama a da haka eh amma bai zai hana ta kuma aikin zahiri ba li zaidin darabtu amma muka zo iraki eh ai mun sai majruri ne eh. ka gane eh fi ya eh eh Na. Na. irin wannan mutum zai rabu sosai san ma'anar dole ke akara magana kuma ma'anonin da suna da muhimmanci bare to malam sai nake ga kamar gurufin jar na'am yatarawu ba'dhu ba'dha na'am fil ma'ana eh gaskiya ne za mu shiga ciki saftul qadim cikin wannan darasi wannan yazo da ma'anan kaza wannan yazo da ma'anan kaza wannan yazo misali kamar muka ce as-salatu khairun minan nawm min dinnan menene ma'anar da tunda mun ce ba'id wa bayyin wa tadi na bayaniya lilme liljin haka ne jinsin no gaskiya ne <laughs> a ba tauhidiyya ba ne ba ibtida'iyya ba ne eh gaskiya ne bayaniya kowane irin bacci ne sallah ta fi shi kai hmm, ko da bacci ne rashin lafiya sallah ta fi shi shi shine ma shi <laughs> ya <laughs> wa kalla na mun bai kawai ta subhanakallahumma wa hamdika shalla la ilaha illa